sunana Saifullah Muhammad Salis matashi ne wanda yake harkoki na ɗinki sana'a ɗinki da takalma anything da has to do with fashion day' fashion related duk muna yi insha Allah eto eh wannan abun ya faro ne gaskiya <clears throat> shekaru da yawa da suka wuce a baya tun ma ina makarantar jami'a na fara wannan abun na fara ne tun dai daga kayan da nake ɗinkawa in saka a jikina to mutane za su zo su ce ha ah, ina kayi wannan ɗinkin da sauransu to demand ɗin da na gani da ah, tambayoyin da ake min kan ɗinkunan da nake sakawa sai na ga a ah, to bari in wannan abun mana in mai da shi hanya da zan riƙa samun na kashewa sauransu to daga haka dai na fara daga jami'a har ya zo aka kammala jami'a amma aka ma fara aikin still dai abin da ake yi kenan har yanzu a gaskiya zai kai shekaru goma sha uku ma cikin wannan harkoki kamar yadda na faɗi da ɗinki na fara to ɗinkin da aka fara shi alhamdulahi ina yi sai ina turawa irin su abuja haka wasu jihohi dai haka ana sayarwa to da abin ya zo to sai kuma tunanin yadda zan yi expanding ya zo da zan yi ƙara bunƙasa abubuwa sai na ga to a wani na in fara haɗawa da takalma sai na zo sai daga baya ke na sai na sa takalma a ciki takalma different designs ba shoes farms slippers da sauransu kuma bots maza da mata duk muna yi eh akwai yara akwai yara sun kai akalla guda shida different tailors kuma different location ba wai a location daya ba saboda kowane ma da yanayin ɗinki akwai yaran da na san shi zai yi in design ne akwai design wanda designer mu in ɗinki ne kawai wanda shi ɗinkawa zai in yankawa ne ma akwai wanda shi aikin su ke na yanka to akwai different yara to su ma karkashin su akwai yara to bangaren takalma shi ma akwai masu takalman sun kai kashi guda takwas ma kuma unguwanni daban-daban su ma kuma ƙarƙashin su akwai yara saboda abu ne wanda ba su kaɗai ne za su yi ba dole sai da mataimaka to akwai kuma yaran ma da suke koyo a ƙarƙashin su eh. irin wayannan takalma da kake harkar su da siyarwa ah, akwai wanda ake shigo da su daga kai kare ko kuma kawai yawanci duk a nan gida duka gaba ɗaya daga materials da komai duka na Najeriya ne Hamid ne na Najeriya muka yi modernizing din abubuwan mu yawanci kuma muna so ma mu inda gwamnati za ta iya shugaba ta karfafa mana bunƙasa abubuwan da ake ƙerawa a ƙasar nan saboda yawanci gaskiya mu can wani ka ga takalmomin da ake shugaba da su na wajen za ka ga ba wani bambanci ne da namu ba amma mun mutanenmu yawanci sun fi so abin da za a ce daga ƙasar waje aka kawo shi sun fi karɓar shanu biyu biyu za ka ga kuɗi takalman da aka siye shi dubu talatin da wani abu mu nan za mu zo mu yi shi in ma ka ce dubu uku dubu hudu mutane sa su ta jinjinawa suna cewa wani abu amma alhamdulillah, yanzu mutane gaskiya sun karɓi kayayyakin mu made in Najeriya da sauransu especially ma native wears dinmu da sauransu za ka ga mutane gaskiya biya into sosai sosai alhamdulillah ina ai ina da kwastomomi har su lagos ne su duk inda kake tunani a najeriya muna da su ko ta ina we deliver sai dai mu gama aiki kawai mu yi musu delivery ko ina different yare different duka muna da su ko ina ne a najeriya yawanci online kasan shi yadda yake online number one muna da instagram page namu muna da twitter muna duk wani dai social media handles muna da shi wanda to a ne muke sassaka abubuwan mu da abubuwan da muke yi to a nan yawanci har whatsapp ma akwai business whatsapp din wanda ta nan za mu display mu different designs din da muke da shi sannan kuma za ka ga designs ɗin takalmomin da sauransu dukkan muna display ne har da huluna ma da sauransu duka anything that has to do with Um, fashion dressing ka tun daga saman ka kasar ka za mu haɗa ka to duka a nan za ka ga mun yi design yawanci muna da ma models wanda su suke saka kayan za ka gani in ka gani abin ya baka sha'awa daga nan wani kawai zai ce kai ina son wannan daga nan kawai zai place in order order mu kuma normally bai wani taking time ya danganta dai da ayyukan da muke da su a can a lokacin to dai wani taking time insha Allah to ana fara tura muku kuɗi ne farko ko kuma Eh yawanci duka biyun muna yi. Yawanci dai mun fi mu mun fi son ya zama na cewa ka yi payment ɗin ka amma akwai first time customers wanda shi a online ya ga number ka ya ga product ɗinka kuma bai taɓa ganin su ba saboda yawanci abubuwa a hoto za su iya yaudara kan CV za ka ga abu ya fito sosai a hoto to amma aka kawo maka sai ka gan shi da bambanci da wannan abin da ka gani a hoto yawanci sun suka zo first time customers din za su ce sun ga abun so so wuri a twitter ko a instagram suka gani to suna so yanzu da ya za a yi su kuma kamar yanzu suna abuja ne to akwai wannan fear akwai tsoron mu abun nan fa a hoto muka gan shi kuma kai kawai online muka haɗu da kai to ya za a yi turo kuɗi na baka ganni ba ban ganka ba in turo kuɗi da zai iya yiwa in scamming ya za ka yi scamming to irin wannan yadda muke musu kawai za mu ce kada su damu menene suke so number of takalman da suke so ko kayan da suke so su faɗa mana in suka faɗi ya mu ce to insha Allah za a yi musu za a yi musu biyu in suka mai insistin za su ba da kuɗi mu sa musu natsuwa sai mu ce musu kada su damu sai in an kawo sun gani sun ga abun su yayi sannan sai su tura mana kuɗi saboda eh mu ba ma blaming din saboda a ah, ko ta stranger kawai za ka gani ka turo mashi kuɗi kaga akwai haɗari cikin wannan ba amma yawanci irin su saboda mu kwantar musu da hankali sai mu yi sai mu tura musu idan muka tura musu suka gani da kansu za ka ga daga wannan odan kafin ka sani kawai su ba za a iya kirga nasarorin ba gaskiya saboda nasarori ta ko ina ma alhamdulillah gaskiya Allah ya rufa mana asiri cikin wannan wannan sana'a tunda daga yadda na faɗa maka mun fara ne daga kawai kayan sakawa na na jikina har ya zo ya zama na cewa ma mun yi expanding takalmomi huluna anything dai da zai haɗa maka wankan ka duka gaba ɗaya muna yi to kaga ko na sojoji ta ko ina ana ci ciki ana sha ciki ana taimaka ma yan uwa to alhamdulillah gaskiya ba zan ma iya imanta nasarorin da muke samu ba ma muke kan samu cikin wannan sana'a Ƙalubale ta kala-kala duka ta ɓangarorin da muke yi eh, kasuwancin nawa ta ɓangaren ɗinki babban kalubale da muke samu shine rashin wuta ƙarancin wutar lantarki yawanci kuma gashi yadda mai ya koma yanzu sai ka ga nawa za ka sai mai nawa kuma za ka caja na ɗinki ka fahimce ni to wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne a wurin yawanci to ba za ka zo kawai rana ɗaya kawai ka ce ma kwastoma kai ka ƙara kuɗi wani daga nan kawai za ka rasa shi to biyan ta ɓangaren ɗinki kenan ta ɓangaren takalma kuma za ka ga yawanci akwai materials ɗin da gaskiya yau in muka je kasuwa muka same shi next koma wanda za yi zai zama kawai ya ɓace gaba ɗaya ya yi karanci ga baki ɗaya ba za mu same shi ba sannan su kan shi ɓangaren su yaran namu akwai yaran da um, karatu suna karatu yawanci kuma ba za ka turke yaro ka ce ya abandonin karatun shi ya ci gaba da wannan abubuwan ba wani lokutan ba inda muke dan samun ishu shine ba mu meet up saboda abun ya hada da karatun su kuma muna considering karatun su saboda mu ma muna encouraging ai yara su samu ilimi to kaɗan daga cikin irin ƙalubalen da muke samu kenan gaskiya sai kuma ta ɓangaren su kwastomomi akwai kwastoman da zaka tura ma kamar yadda na faɗi yanzu zaka tura mashi kaya akwai wanda zai ce wannan ba abin da na yi oda ba ke ba abin da na yi oda ba ga abin da ka tura mun ni kuma ga abin da na gani wani lokacin da yawa za ka ga sun maido maka kayanka a haka kuma zaka ka ɗauka ka mashi replacing in wanda za yi replacing in ba wanda za ka yi replacing bane sai ka yi refunding kuɗi kaɗan daga cikin ƙalubale akwai su da yawa gaskiya wanda ba zai yi Ito ai ba mota kaɗai ba mu har gidaje ma gaskiya duka muna harkokin nasu to yanayin da muka tsinci kanmu a wannan ƙasa mun man faɗi ba gaskiya alhamdulillah ni har aiki ina yi na gwamnati to amma abu ne wanda ni gaskiya tunda na tashi ba mutum bane wanda nake so in ce na dogara da salari a ce sai wata yi zan samu to in kana harkoki shi ma motar shi ma kamar yadda na fara ga ɗinki shi ma mota kawai daga motan da kake hawa wannan zai gani ya gani ya sai samu kari ba ya ce ina son wannan mota to daga nan ne fa kawai sai ka ga kawai muka kuma dume ta bangaren harkar motocin shi ma shi ma gidaje muna harkar su property fili da gidaje duka mun tsunduma ciki kuma min gaskiya duka zan iya cewa muna da kwastomomi kano jihar kano kaduna nan cikin garin kaduna abuja niger maiduguri kusan dai duka ko ina a najeriya kawai from abinda za ka gane shine cewa muna kan social media to akwai kwastomomin da ma kwastoman da kawai yana can wata uwa duniya kawai sai dai kawai ka ga ya tagin ɗinka ko kuma ya maka diya ya ce kayan ka muka gani so so so a kaza muna buƙatar shi kaza to kwastomomi gaskiya ni akwai wannan ma wallahi ban san location ɗinsu kawai za su ce in an gama a bawa ne ina da mutum a Kaduna a bashi wasu ma ba sa ƙasa da yawanci gaskiya duka all over the country muna da kwastomomi kuma muna delivery ko ina ne akwai muna a unguwar rimi unguwar fulani road akwai unguwar kanawa kaduna akwai cikin gari kwantagora road cikin dai kaga few addresses kan namu kenan a garin kaduna abuja kuma shi mawawai agent wanda shi shine yake distributing kuma customers ɗin ya akwai numban waya kala kala wanda mu za mu bada numban wayan shine 08032065648 wannan numban ko ina ne aka yi magana za a yi barin sako a message in kuma ba nan ba akwai social media handles mu instagram brave underscore clothing twitter ma the same address brave underscore clothing shine namu ko ina an insha Allah aka je waɗannan addresses kan za a iya samun ko a ina cikin su insha Allah ana magana za mu yi responding masu kallon mu kun ga yadda muka tattauna da shugaban kamfanin brave wato brave designer wato Alhaji Sefu na inda ya zayyana mana yadda ya fara gudanar da harkokinsa na kasuwanci a zuwa wannan lokaci. muna godiya da wannan lokaci da ka da fatan mun ƙara gode kwarai